Mun lura a 'yan shekarun baya-bayan nan itacen goruba sun soma a ragewa, kuma sun ɓace kwata-kwata a cikin wasu yankuna. Gashi kuma matasa a lokacin damina suna ɗiban ɗiyan tun ma ba su nuna ba. shin wannan na da illa ga sake farfado da gandun daji? set preoccupation là c'est au-delà de Wannan al'amari ba icen gori ba kaɗai ya shafa ba, ya shafe dukkan itatuwa. Wannan ice jama'a na amfani da shi sosai a lokacin da yake aifuwa domin bukatunsu na kasuwanci. Idan kuka yi amfani da uwar ice kuma ba ku ba ta damar sake farfadowa ba, za ta mutu kaɗan kaɗan tsawon lokaci. Kuma gashi ɗiyan goribar da ake fidowa ba su nuna ba, cin ake yi kenan ya tsaya daga nan. Kuma idan ma sun nuna ana amfani da su wajen hura wuta a cikin gidaje kenan dai ko ta wani hali bacewa yake yi idan ana son sabunta uwar iccen sai an ba ta damar ta aihu 'ya'yan su bunƙasa amma ba haka ake yi ba wani irin ƙalubale ne wannan wuraren ke iya fuskanta idan al'amarin ya dore. À l'intérieur donc de ces différents peuplements, il y a des activités qui sont pratiquées. A inda wannan ice yake akwai ayyuka da dama da ake iya yi musamman noma kuma akwai bincike-bincike da dama da suka nuna cewa icen goriba yana inganta karfin kasa kenan yana ba da damar samun amfanin gona mai yawa. Saboda haka ne a wasu yankuna jama'a ke amfani da wata fasaha domin sabunta wannan nau'in ice inda ake baiwa masu gonaki damar kula da icen kuma suna iya amfani da ganyen icen domin samun kuɗaɗe a lokaci na tsananin rayuwa. donc pendant des, périodes mortes wani bi ana kashe itacen ne don rufe dakunan laka da azarun shin ko akwai wasu matakai da aka dauka don kare itacen Kundin kula da gandun daji ya tanadi komi tabbas akwai dokokin da suka hukunta laifin kashe itatuwa idan ba ku da takardar izini. Su waɗannan mutane da kike magana suna yin abin ne taɓa raunin hanya wato daga ɓoye.